ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تلحدي sha takwas ga رمضان الف تتريب da ɗari Wace ta yi daidai da uku ga watan mayu shekara ta ga watan yuniyo shekara ta 2018 muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani wato suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta casa'in da uku wato ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin haƙiƙa ya tattalawa bani isra'ila matattala ta gaskiya sannan ya azurta su daga daɗaɗen kayayyaki na marmari Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin ba su saba ba sai da ilimi ya zo masu bi ma'ana gaskiya ko dai ka ce ƙur'ani ko ka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka an fassara Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hukunci tsakanin su ranar alkiyama sakamakon abin da suka kasance suna sabawa a ciki to muna kan bayanin wannan gaba jiya sai lokaci ya riske mu ya tabbata a cikin sunan da masanid daga abu huraira da kuma abdullahi ibn amr radiyallahu anhum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jaddada wannan sabanin na banu isra'ila ya ce a cikin hadisi innal yahuda ikhtalafu ala ihda wa firqa yahudawa sun kasu gida 71 wato ma'ana karkasuwa karkasuwa a wurin yahudawa za a samu kaso kaso 71 وَإِنَّ النَّصَارَ اِحْتَلَفُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ Kiristoci su kuma sun karkasu gida 72 وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ Amma wannan al’umma kuma da sannu za ta rarraba ala 73 firƙa za su karkasu gida 73 wannan al’umma kenan sai min hawa hidatun filjanna daga cikin waɗannan al'ummomi da za su karkasu gida saba'in da uku guda ɗaya ce takrak wacce yake za ta shiga aljanna a wata riwaya kullu hafin nari illa wahida dukkaninsu gaba ɗaya ‘yan wuta ne sai ƙungiya guda biyu wato guda ɗaya wa fintani wa sab'una fi an a wannan riwayar kungiyoyi 72 cikin 73 na karkasuwan wannan al'umma dukkanin su ƴan wuta ne qila sai aka ce man hum ya rasulullah su wanene ne wannan kungiya guda ɗaya wacce za ta shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ma ana alaihi wa ashabi abinda ni nake a kansa a yau da ni da sahabbaina radiyallahu anhu don haka musulmai ayoyi da yawa sun yi bayani akan sabani sun yi bayanin za a saba amma kuma idan aka saban Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin yadda za yi idan ka koma can ƙasa Allah yana cewa wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta lalle ayyukanku mabambanta ne masu sabawa ne sannan a wata aya can sama in ka koma Allah subhanahu wata'ala ce wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin za a saba za a rarraba to in ka koma wasu ayoyin kuma da dama Allah subhanahu wata'ala sai ce kada a rarraba ya yi umarni da mu kai wa tasimu bi hablillahi jami'an wala la tafarraqu wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wato kar ku kasance kamar waɗanda suka rarrabu suka saba bayan gaskiya karara ta zo masu a wata ayar ma Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa sabanin ma wato yakan kai mutane zuwa ga kafirci domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratul rum ah, min al-mushrik wala takunu min al من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء كان كما سما ان كما ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون كان كما اذا كما سما كلام واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ان كما كان كذا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا tanaza'u baina akhawaykum wato musulmi dan uwan musulmi ne don haka ai sulhu tsakankani kenan za mu samu wasu ayoyi sun nuna za a yi sabanin wasu ayoyin kuma sun hana yin sabani to ayoyin da suka nuna sabani sai malamai suka ce sabanin gida guda biyu ne akwai halattaccen sabani akwai kuma haramtaccen sabani halattaccen sabani wato shine sabani akan furu'a sabani wanda ke ya shafi fahimta misali kai ga abin da ka fahimta game da wannan magana ni kuma ga abin da na fahimta game da na sha buga muku misali misali ana idan da za ka zo ka ce misali z a m f a r a inda zan ce meye na rubuta da za a ce menene zamfara wani kuma an bai sai ce menene zamfara ka gani sabani ne na misali na karatu to haka al'amuran suke faruwa abinda wannan ya fahimta daban abinda wannan zai fahimta daban a cikin furu'a ake magana amma asalin addini wannan babu sabani a cikinsa shi ma furu'an idan aka saba ni na kawo fahimta ta kai ka kawo taka to za mu koma addinin ba ni na kawo shi ba ba kai ka kawo shi ba ba kai ne gwaninsa ba ba ni ne gwaninsa ba sai mu koma mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai ya karantar mai yace shine abinda Allah ya nuna mana subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila in dai aka bi waɗannan babu dalilin da zai sa musulmai su samu amma sabanin sai in son zuciya ya shiga menene son zuciya ni na rike abu ko da ina da hujja ko da ko ba ni da shi ko da hujja ta ta inganta ko da bata inganta ba ni na yi riko da wannan gani nake shi kenan nawa ne karkata annabi alaihi salatu ya ce ma ana alaihi wa ashabi abinda ni nake akan sa da sahabbaina ashe la shakka ya karantar da yadda za a yi yayi bayanin yadda za a yi to in aka saba ana neman mafita to a koma ga qur'ani mana a koma ga karantarwar annabi alaihi salatu wasalam menene yace mai ya karantar mai ya fahimtar. saboda ai Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya saukar da alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin wannan alqur'anin ba wani mutum a doran duniya wanda zai yi bayanin wannan qur'anin sama da annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa ba za a bi shi ba in ku aka ce a'a ba za a bi shi ba ko ko a'a an ji amma mu dai muna da wani tunani to kaga ba annabin ake bi ba sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yake man yuti'i rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza don haka yahudawa sun karkasu gida 71 kristoci sun karkasu gida 72 al'umman nan za su karkasu gida 73 ba mamaki gaba a zahirin abin karkaso ma yafi 73 amma abinda ake nufi asali in ka koma duk idan kaga wata kungiya ta balle daga wata to in ka koma ka koma koma asalinta za ka samu tushen ta gashi kusan 73 to dukkanin 72 gaba ɗaya 'yan wuta ne sai ƙungiya guda ɗaya annabi kuma alaihi salatu wasalam ya mana bayanin ba za Allah ma da kansa ya ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan Allah subhanahu wata'ala kuke so manzon Allah za ku bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun ku yi wa Allah ta'a ku bi annabi ko ku za ku samu rahama ashe kenan kun ga shine za a bi sallallahu alaihi wasallam samu a samu rahama amma duk wani abu daban wanda ba shi ba to zai zama son zuciya zai zama hayaniya sabani na furu'a kamar da muka yi bayani wannan abu ne wanda yake ya fice tsakankanin malamai sai a duba a ga wane ne yake da hujja mai karfi a kama sa amma duk abin da ya shafi asali duk ma wanda ya ce ya saba daga abinda da al'umma take a kansa wannan ba musulmi bane domin wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma ta tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wane ne cikamakin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin musulmai sun saba akwai cikamakin annabawa ko bayan annabi sallallahu to duk mutumin da ya sabani kan wannan ya bar sawun musulmai ba musulmi bane misali ana yin azumin ramadan a wani wata ne dukkanin musulmai sun tattafi akan haka to da wani mutum zai saba ce a shi ramadan ɗinsa ba ramadan ɗin da aka sani ba ne wani wata ne da ba ya bar saman musulmai saboda ya saba da asalin abin da musulmai suke a kansa muna fahimta Allah subhanahu wata'ala a duk duniyar musulmai guda nawa ne da wani mutum zai ce yana da wani abin bauta koma bayan Allah ya fita sama musulmai afillahi shaqqun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma ashe kenan kaga asalin mas'ala wannan ba za a saba cikin ta ba amma cikin furu'a wato yadda ka fahimci abin yadda ni ma na fahimta wannan ana iya sabani saboda haka ya faru a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata a cikin sahih annabi alaihi salatu wasallam ya ce da sahabbai radiyallahu anhum la yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi bani quraiba kada wani mutum daga cikin ku ya kuskura ya sallaci la'asar sai a cikin bani quraiba ana cikin tafiya shikenan sai al'umma suka kasu gida guda biyu wasu daga cikin sahabbai suka ce annabi alaihi salatu wasallam abin da yake nufi da mu mu gaggauta mu hanzarta amma ba shi ke nufin in mun ji lokacin sallah yi kada mu tsaya mai sallah ba don haka sai suka tsaya suka yi sallah wasu suka ce a'a mu ba haka muka fahimta ba abinda muka fahimta annabi sallam ya ce lallai sai an dangana cikin banu quraiba kaga fahimta ce magana ce aka yi amma yadda kowa ya fahimce ta daban don haka da suka dawo bayan waɗannan sun yi sallah hanya waɗancan sai da suka dangana sai suka ambato wannan magana wurin annabi alaihi salatu wasalam sai ce kila kuma muhsin dukkanin ku kun kyautata da wanda ya yi sallah akan hanya da wanda sai da ya dangana cikin kabilar banu quraiza dukkan ku kowanne ya kyautata ashe kenan sabanin fahimta kuma abin da yake haifar da haka wato yanayin addinin kansa saboda yaran da za a yi amfani da shi misali na lugha kamar da na sha bayani kaga idan ka zo ka rubuta sinun nunun ta'un in na ce a karanta mu ya za a ce sunna ka gani amma kuma yana ɗaukan wasu wasaloli daban kana iya sa masinun fataha ya zama sana kaga sana ta sha bamban da sunna mecece sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mecece sana shekara sannan kana iya yi wa sinun kasra ya zama sina shi kuma sina ya sha bamban da sana da kuma sunna sina gengeni la ta'khudhuhu sinatun wala naw to haka al'amuran suke wato larabcin kansa fahimtarsa ma'anoninsa ya sa kowa zai iya cewa ga abin da na fahimta amma kowa zai aje fahimtarsa sai a koma fada wurin babban malam shine annabi sallallahu alaihi wasallam mai ya karantar mai yace ya za'i wannan fa sai in al'umma tana so ta zauna lafiya domin falihzarin ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba ma'umurninsa sallallahu alaihi wasallam to su shiga taitayin su domin gudun kada wata fitina ta same su ko kuma wani azaba mai raɗaɗi ya same su don haka sabanin nan za a yi shi amma akwai mafita shine a koma ga littafi sannan a koma ga sunna to yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 94 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين تو باين الله سبحانه وتعالى ya bai wa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam labarin mutanen annabi Musa da Fir'auna ya ba shi labarin yadda annabi Nuhu ya kaya da mutanansa ya ba shi labarin wasu annabawa waɗanda suka gabata sai ce fa in tafi tafi shakkin mimma anzalna ilai idan ka kasance kana cikin tantama da kokwanto da shakku cikin labarin da muka baka wato cikin abin da muka saukan maka na alkur'ani muka baka labarin abin da kakannin kama ba san shi ba kamar yadda yake bayani a can idan Allah subhanahu wata'ala ya bashi labari sai ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وأن وني لاباري لنقيب مكيباك ونزمين كجاس ذلك من أنباء القرى تلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ونزمين كما كجاس ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ونزمين كجاس وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون لاباري labari ne na gaibi duka ake baka to idan ka kasance cikin shakku da tantama cikin abin da muka saukar maka na labarin waɗancan alƙaryu da al'ummomi fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik tambayi waɗanda suke karanta littafi a taura da injila gabaninka ka tambaye su game da wannan labari laqad ja'aka alhaqqu min rabbik haqiqa gaskiya ta zo maka daga mahaliccinka subhanahu wata'ala fala takunanna minal mumtarin karka kuskura ka kasance daga cikin masu tantama ko kuma masu shakku malaman tafsiri anan sun saba shin maganan nan da annabi ake yin ta kai tsaye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi a haka ko ko a'a maganar da shi ake yi amma waninsa ake nufi akwai wanda suka tafi daga cikin malamai a haka domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ɗai ba zai taba shakku cikin abinda Allah subhanahu wataala ya bashi labari ba don haka sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi al-khitabu ma'an nabi magana ake da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal muradu ghayruhu abinda kuma ake nufi waninsa saboda shi ba zai shakku ba kauli na uku aka ce a'a annabi ne ake baiwa umarni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda abu am yake cewa naji muhammad Muhammadu na yana cewa na ji a imma limaman nan guda biyu almubarri da kuma imamu sa'alab suna cewa abinda Allah subhanahu ta'ala yake nufi da wannan aya fain kun tafi shakkin idan kai kafiri ka kasance a cikin tantama da shakku cikin abin da muka wa da annabinmu sallallahu alaihi wasallam fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik kai kafirin ka koma ka tambayi ma littafi yahudu da nasara ka tambaye su shin akwai makamancin labari irin wannan a cikin littafin su koko babu amma zance mafi rinjaye magana ce ake da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ma'ana wannan ana kiran shi kaman tasliya rarrashi duk irin yadda mutanen nan za su kangwame ka duk irin yadda za su hura maka wuta kar ka taba tantama da shakku cikin abin da muka saukan maka domin idan ma suna tantama cewa kai manzo ne to ai a cikin ayoyi da dama Allah subhanahu wata'ala kira ka da sunanka ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajik ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim ya يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس don haka in su suna tantama ko ko a'a ka taɓa zama cikin shakku kan cewa qur'anin nan da aka sauka maka gaskiya ne kai manzon Allah ne da gaske Allah subhanahu wata'ala shi ya aiko ka sannan kuma a wani wurin ya buɗa ya kira ka da sunanka ya ce alladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim karshe ya cika ce gaba ɗaya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima don haka karka taba tantama game da abin da aka saukar maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ka a wurare da dama gaskiya ta zo maka sannan kuma kai annabin Allah ne da gaske to malamai suka ce to mecece hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala zai jingina shakku zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci a'a wannan uslubi ne irin na alqur'ani a wani wurin zaka ji ya ce la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in yu'minu bi alhadith azafa wani zubin kaji ya ce fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruk tayi wuya zanto kai kana so ka bar wani bangare da aka saukan maka da wahayi ai annabi bai taba tunanin ya bar abinda Allah subhanahu wataala ya sauka masa ba saboda in ka koma cikin siyar da magazi a lokacin da kafirai suka samu Abu Talib suka ce imma an tamna abna akhika wa imma an ta'murana fa namna ko dai ka hana dan dan uwanka ko kuma ka ba mu sarari mu mu hana shi wannan cin mutunci da yake mana Abu Talib ya kira sa yace ya kai dan dana lalle ka sani cewa mutanen ka sun koka abinda kake faɗa yana musu zai safi ba za ka iya barin wannan da'awa ba ya ce wallahi ya am na rantse maka da Allah ya kai kawuna lawwada ushamsa fi yamini da za su sanya rana a hannuna na dama wal qamara ala yasari sannan su dauko wata su daura shi akan annuna na hagu ala an atruka hadha al am wai akan ba wannan al'amarin falan atrukahu hatta yuhirahu Allah aw ahlika aw uhlaka duna ba zan bashi ba sai dai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana shi al'amarin ko kuma ni in kare in mutu in barsa Allah ya bayyana abinsa ashe kenan kaga annabi alaihi salatu wasalam bai taba tunanin da lokaci daya ya bar abinda da Allah subhanahu wataala ya sauka masa na Qur'ani ba to sai malamai suka ce Allah subhanahu wataala yayi wa mutane magana ne da irin magana da suke yi ai kaga annabi Ibrahim a can wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi annabi Ibrahim ya ce Allah ka nuna mani yadda kake raya mamata baka imani bane baka yi imani ba to kuma bai yi imanin ba iyadan billah Allah subhanahu wa ta'ala rike shi balade wattakaza Allahu Ibrahim khalila ana fahimta ashe kenan kaga wani sako ne wanda yake so ya nuna wa mutane yace bala nayi imani walakin liyatma'inna kalmi wato domin zuciya ta natsu ba ni ni dama a natsa nake domin wani na ni in isar masa sako dan ya tabbatar da Allah kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka kage halitta a farkon farinta to haka za a mai da mutum bayan ya riga ya kare ya mutu malamai suka ce kaman ka ce ma danka ne misali idan ah, abin nan yi wani al'amari wanda ya saba sai ka ce in ni ne mahaifinka in ni ne na haife ka to ka aikata wannan al'amari kai ka taba shakun kai ka haifi danka shi ɗan ya taɓa tantaman kai ba kai bane babansa to amma ka kawo maganan ne domin ka ƙarfafa ta to in har ma akwai wani mutum wanda yake shakku cikin alƙur'ani ya koma ya tambayi malaman banu isra'ila awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il wai shin qur'anin bai zame ma quraisha wannan aya malaman banu isra'ila sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim da sunan da wasu wurare rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ka'abul ahbar ya rawaito radiyallahu an ya ce a taura da injila sun sansa sai aka tambaye sa attaura da injila sun san annabi ce kwarai daga gace sun san annabi saboda an ambato sa da sifofinsa laysa bi fahashin wala sakhabin wala la'anin fil aswaq annabi baya la'ana baya alfasha baya kaza yace wannan irin sifofi da muke gani a yau attaura da injila sun ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan idan ka koma cikin tarihi a lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo yana ce zammiluni dasfiruni kulillibe ni ni ya tafi wurin matarsa khadija radiyallahu anha sai ta ce ai dakata irinka Allah subhanahu wata'ala ba zai tozarta ka ba kai mutum ne mai sadar da zumunci mai daukan ɗawainiya mai karrama baƙo kama yi taka kayan rabo kai baya ne mai daukan marayu amma ka zo mu je wurin wani dan kawuna warqatu ibn nawfal shi yana da masaniya game da abin da ya shafi at-taura da injila a lokacin da suka je bayan ya masa tambayoyi ya masa tambayoyi sai ya ce to ke ki bushara wannan shine annabin ƙarshe wanda Allah subhanahu wata'ala zai aiko sai ya gaya masa wata magana ya laitani kuntu hayyan haina yukhrijuka qaumuk ina ma ni waraka zan kasance a raye a lokacin da mutanenka za su da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mamaki ya kama sa yace awa mukhrijiyahu za su fitar da ni yace lam ya'ti nabiyyun bi mithli ma ji'ta bihi qattun illa akhrajahu qaumu ba wani manzo da zai zo da abin da ka zo da shi face sai mutanen sun fitar da shi ashe kenan abin da muke so mu nuna fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik tambayi waɗanda suke karatun littafi gabaninka laqad ja'aka alhaqqu min rabbik haqiqa gaskiya ta zo maka daga mahaliccinka subhanahu wa ta'ala fala takunanna min almumtarin karka taqayyada ka kasance daga cikin masu tantama alqur'ani shine gaskiya kamar yadda muka yi bayani bincike ya nuna a 1999 a japan sun tabbatar da cewa babu wani littafi na allah da ya rage a doron duniya sai alkur'ani babu shi littafi wanda ya rage a doron duniya na gaskiya na Allah wanda ake cewa na Allah sai alkur'ani sannan wata profesa yadda na yi bayani daga scotland ta tabbatar da wannan magana ta ce ƙur'anin nan idan a ƙasa ka gan shi an yadda shi ka tsinta ka duba ka juya ka karanta babu abin da za ka iya cewa face ka ce wannan ƙur'anin saukakke ne daga Allah don haka kada musulmi ya taɓa tantama akan ƙur'ani gaskiya ne ƙur'ani da zuwan hijira ma tukuna akwai shekara 1439 ka taba jin an ce da wani abu shi old testament ko new testament sabon alkawari da tsohon alkawari Ƙur'ani eh, da ka haddace shi a Najeriya in ka tafi Saudiya ka tafi Misra ka tafi Lubnan <clears throat> duk ƙur'anin da ke Najeriya shi ke waɗancan ƙasashe ba haka bane to amma a wasu wuraren ka koma duk kowace irin ainihin mazhaba ko za zaka samu tana da nata littafi amma kai yanzu anan qur'anin ka anan kowane masallaci kaje kowane masallaci na musulmi ba na shi'a ba don su suna da su daban su kuma sun fita cikin sahun al'ummar musulmi amma in dai musulmi ne mai ikirari kaje ƙur'anin nan da ke nan to za ka same shi a can shi ne yake a can to amma kaga wasu wuraren ka koma zaka ga dan wannan yana da irin nashi littafin dan wancan yana da nashi dan wancan yana da nashi duk gaba daya sai aka koma aka tarkata aka ce to wai akwai na ba tsohon alƙawari akwai na ba sabon alƙawari har ma yanzu Pope yana da tunanin cewa za a sake jaddada Bible yayi wannan bayani cewa za a sake jaddada shi amma Qur'ani ka taba ganin mutum ya jaddada shi yadda ne bayani da za ka ɗauki wata aya ka ce can wani abu daban to mahaddatan sun san cewa a yanzu zancen ka kawo ba kuradan abin da ya sauka daga Allah ba haka ya sauka to ba wani littafi da yake da wannan kamala sai alqur'ani na ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين الله سبحانه وتعالى يتقبل ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم wala takunanna minan ladina kazzabu bi ayati llah karka yadda ka kasance cikin waɗanda suka karkaryata ayoyin Allah subhanahu wataala fatakuna minal khasirin sai ka kasance daga cikin waɗanda suka yi asara duk mutumin da ya karyata ayar Allah subhanahu wata'ala yace bai yadda da Qur'ani ba to wannan yayi asara kuma mun karanto nau'o'in mutanen da za su yi asara ran alkiyama Allah ya mana tsari duk mutumin da ya zo wato abin nan wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun don mutumin da aka daura ma'auni ran alqiyama ya gana shi yayi sako-sako to wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi asara sakamakon kare da ayoyin Allah subhanahu wataala innal ladina إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك للي ودنن da kalmar mahaliccinka ta tabbata a kansu na cewa 'yan wuta ne la yu'minun ba za su taba yin imani ba saboda akwai mutanen da Allah subhanahu ya ware Allah ya tsare ‘yan wuta ne wutar tasu ce su ma ‘yan wutan ne kamar yadda ƙur'ani ya faɗa walaƙari zara'ana li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun can kuma ƙasa idan ka koma walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al an'am wan naru maswal akwai mutanen da Allah subhanahu ya halicce su dan wuta ya halicci wutan ne don su sannan kuma ya halicce ta ita ma don su wato za an zame abokanai kenan to Allah subhanahu wataala can kasa yace kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru annahum ashabun nar kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun haka dai waɗannan mutane kada wato jayayyar da suke maka ya dame ka Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf alalamin da aka rubuta an riga an dauke shi akan takarda takardar da aka yi zane ta riga ta bushe shi yasa ya tabbata a cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu 40 yawman nutfatan sannan thumma yakunu kadhalika mudghatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik daya daga cikin ku ana tattara kwanukan alittansa kwana 40 cikin ruwan haihuwa maniyi kenan kwana 40 ya zame ainihin gudan jini kwana arba'in sannan sai ya zame gudan tsoka kaga idan ka haɗa arba'in sau uku zai baka kwanaki nawa kenan ashirin. kwana da ashirin zai baka wata nawa kenan to a lokacin ne in ka ji mata tana da ciki ta ce na ji motsi cikin nan ya kai wata hudu to a lokacin ni an mani wannan kai an maka ke an maki su ma an masu wa in akhadha rabbuka min bani adama min buhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inma ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun duka wannan alqawlin an riga mun dauke tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ana kiran a lokacin alamul zarra a lokacin ana cikin kwayan halitta misali ya kurju min bayani sulbi wa tara'ib wannan ruwan da ke fitowa daga tsatsan mazaje da kuma tsakankanin kirazan mata bayan mutum ya zo yu'rabu abin yu'maru bi arba'i kalimat za a yi umurce ka da kalmomi guda hudu bi katbi وعمله amalihi ورزقه وعمله wa او wa wa kowanne an riga an wannan an rubuta arzikinka an rubuta irin aikin da zaka yi an rubuta rayuwarka sannan kuma an rubuta makomanka a don haka don kaga mutane suna jayayya da kai akan wannan kira da kake yi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ga gaskiyar sun ganta ita ma gaskiyar ta gansu sun santa ta san su amma suka yi biris ba su yi imani ba to kada abin ya dame ka saboda innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lallai waɗannan da kalmomin Allah mahalicci subhanahu wata'ala suka tabbata akan su ba za su yi imani ba walau ja'atuhum walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim walau ja'atuhum kullu aya kowace irin aya ce ta mu'jiza dalili da hujja wacce zaka iya rika ka zo musu da ita domin ka tabbatar musu da cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za su yi imani ba hatta yarawul azab al har sai sun ga azaba mai kuna mai radadi shi Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah idan da duk irin abin da kake iyawa na hujjoji Allah ya ce da za mu saukar musu da mala'iku da suke magana ɗin nan sahu-sahu nazzanna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta mamaci na kabari ya tashi ce ku yi imani wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla duk abinda suka bukata na neman ganin Allah da mala'iku da rundunoninsa a zo su gansu shi ma ya gansu ma kiyano da yu'minu ba za su yi imani ba a kenan kaga fala ta asa alal qaumil kafirin ka damu akan mutanen da yake kafirai ne kada ya dame ka duk irin abin da zaka yi law istata'ta an tabtaghi nafakan fil ard aw sulaman fis sama fatatiyahum bi aya akwai jawabi a wurin faf'al walau sha Allah la jama'ahum ala al huda fala takunanna min al in zaka iya shiga cin cikin karkashin kasa underground ka fito musu da hujja da dalili domin ka tabbatar musu da kai manzo ne ko kuma a'a ka hausa sama ba tsani san duk inda zaka hau sai da matakala to kai manzon Allah ka zo ka hau sama babu tsani ka hau su ganka haka iska kana tafiya wai don su yarda cewa kai manzo ne sun yarda kai manzon ne amma ba za su yi imani ba shi yasa kowace irin aya zaka zo musu da ita walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab camo alim shi yasa can wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ahda umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura da suna barazana suna rantsuwa ai wallahi in dai mai gargadi yazo mana wallahi sai mun kasance mafi shiriwa fiye da sauran al'ummomi a lokacin da mai gargaɗi ya zo manzo ya zo babu abin da ya ƙara musu sai bijirewa da kuma inari da gudun gaskiya da dabin da fadare mata can kuma haka suka sake rantsuwa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut suna rantsuwa ai Allah wallahi ba zai tashi wanda ya mutu ba wurare da dama duk inda suka rantse Allah subhanahu ta'ala ya ba su labari sai ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun hakan nan zamu jujjuya gannansu mu jujjuya zukatansu kamar yadda suka ki an san gaskiyar a farkon fari to mu ma ba za mu yarda su an shi gaskiyar ba shi yasa idan ka samu kanka akan musulunci kullum ka ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah domin ba karfi bace ba dabara bace ba wayo bane ba hikima bace annabi alaihi salatu wasalam ya kasance kan daga hannu yana addu'a yana ce Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik ya Allah kai ne kake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan bin ka da yi maka da Aisha radiyallahu anha ya rasulullah kai ma kana wannan addu'a yace aini ne ya kamata in yi wannan addu'a saboda zuciya tana hannun mai rahama ne subhanahu wata'ala yuqallibuha kayfa yasha duk sanda ya ga dama sai juyata. in ya juya shine zaka gana an kawo mutane a ce yana so ya musulunta me yasa kake so kamar haka kawai ni ba abinda na gani ni dai kawai tabi'an musulmi na bada sha'awa zan musulunta sannan kuma Allah ya tsare in kuma ya juya din wani kuma na hannun dama sai ya fita ya koma hannun hagu kaga asara ta tabbata فلولا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله سبحانه وتعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها anan malamai suka ce laula ana kiran shi ko ana kiran ta adatu tahdid na kwadaitarwa menene yasa wata alƙarya ba za ta yi imani ba imanin ta ya amfane ta a wani ƙauli na malamai ƙauli na biyu suka ce babu wata alƙarya da ta yi imani a lokacin da ta ga azaba imaninta ya amfanar da ita illa ƙauma yunus face mutanen annabi yunus saboda duk wata alƙarya da lokacin da ta ga bala'i ta ce abina falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw basana fir'auna yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu wa ana min al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون باب وتا القرية وتتي إيماني إيمان تي أنفاند إتا ألوغة تتقى أذابا كاشنا سيدي متانا النبي يونس su ne kare aka ce a lokacin da suka zo suka ga azaba suka koma ga Allah subhanahu ta'ala imani ya amfana da su illa qauma yunus lamma amanu sai dai mutanen annabi yunus a lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya mun yaye musu azaba ta tozarci da wulakanci a nan duniya wa matta'nahum ila ayn sannan muka jiyar da su da'i zuwa dan wani lokaci kadan to sai malamai suka ce a ah, Allah subhanahu wata'ala ya ce imani ba zai yi amfani ba kamar da yazo a cikin suratul an'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun Allah subhanahu wata'ala ce duk sanda imani koko musiba ta zo ga ta nan mutane suka ganta imani ba zai amfani ba to kai da ka fassara ka ce babu wata alƙariya da ta yi imani imanin ta yi amfanar da ita a lokacin ganin azaba sai dai mutanen annabi yunusa yaya za ka haɗa wannan aya da wancan aya sai suka ce akwai maganganu guda biyu zuwa guda uku magana ta farko akwai ƙa'ida guda ɗaya ƙa'ida ta usulul fiqh ita ce al hukm lahu wato hukunci yakan zo amma akan iya toga ta hukuncin a cikin sa misali kaga kamar in ka koma cikin ma'ida can harimat ah, alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusab wa anta tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq al yawma ya'isa alladhina kafaru من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإسم فإن الله غفور رحيم waɗannan jeran giyan abubuwa ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta an ce karkaci mushe wato karkaci ma karkaci dabba ma kararriya karkaci wata aka buga ta da ƙasa karkaci wata ta gunguro karkaci wata aka yanka da sunan gunki har zuwa ƙarshen abubuwa amma a ƙarshe sai aka fitar da wata ƙa'ida guda ɗaya sai aka ce idan mutum ya tsinci kansa a cikin wani yanayi na tashin hankali da damuwa sai ga mushe aka ce ya kyafe ya soya ya ci amma kada ya ci kada ya guzurinsa ya ci halal babu damuwa sannan mutum ne yana cikin tsanani misali ya fada cikin sahara babu yadda zai yi sai ga dabba yana kallon ta gunguro daga saman dutse har ta fadi ta mutu ba yanka ta yi ba a wannan hali kaga in duniya na kwance haramun ne ka ci wannan dabba amma a halin da kake ciki kai yanzu halali ne zaka ci babu damuwa don haka sai malamai suka ce to wannan yana daga cikin istithna wato su suna ɗaya daga cikin jama'ar da Allah subhanahu wata'ala ya togace ya killace ya fidda su daga cikin wancan hukunci amma baya ga su kuma ba za a sake ainihin yi wa wata al'umma ko alƙarya alfarman wannan ba duk mutanen da suka ga azaba sannan suka ce za su yi imani to wannan imani ba zai amfana da su ba zance na biyu suka ce idan ka duba kauma Za ka ga mansubun ne ala an masa a akan togaci an raba shi da na farko istitna'i kuma a ƙa'ida ta larabci ya kasu gida guda biyu akwai muttasil wanda yake na gaba ya yi kama da na baya ko ko na gaba yana cikin na baya sannan akwai munqati akwai wanda yake na bayan baya cikin na gaba idan misali kace ja qaumu illa zaidun ko kuma zaidan misali zaidu din nan mutane sun zo banda zaidu zaidu ya tsaya bayan illa illa ana ta adatul istisna ita ce wato harafi instrument din da zaka iya tokace wancan da wannan zaidu din nan yana cikin mutane ko ko ba mutum bane mutum ne to da haka wannan ana kiran shi istithna muttasil wanda na bayan yana cikin na farko sai kace ja'al qaumu illa zaidan mutane sun zo zaidu ne kadai bai zo ba amma a lokacin da kace ja alqaumu illa himaran mutane sun zo jaki ne kadai bai zo ba jaki yana cikin mutane ko bai cikin mutane don haka wannan ana kiran shi istithna munqati ma'ana abin da zo bayan illa baya cikin abin da ya tabbata a gaban illa don haka sai malamai suka ce a nan in ka duba an ce illa qauma yunusa bin nasr ba a ce illa qaumu yunusa ba saboda wannan istisna ne munqati su qaumu yunusa sun fita cikin sahun waɗancan al'umman da suka yi imani bayan sun ga azaba shi sa kai tsaye ai kaga an kawo kisan su ne bayan kisan wane ne fir'auna da musa an yi bayanin su ga yadda suka kasance imanin su bai amfane su ba amma al'ummar da imanin ta ya amfane ta ita ce mutanen ainihin annabi yunusa don haka wannan ana kiran shi istithna munqati in ka koma can kasa Allah subhanahu wata'ala na cewa al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin saboda muttaqai masu tsoron Allah ba su shi daga cikin waɗanda yake makiya ne don haka shi za aka yi masa nasaba ina fata fata muna in ka koma akwai wani mai hikima da yake ce waqaftu fiha usailanan usailuha ayyad jawaban wama rab'i min ahadi illa al’awariya la’iyyan ma’ubayyinu ha wa nu’ayyukan haudika bil mazlumatin jalari. Mahallul Isidlal wato illa awariya, awari baya cikin waɗancan arrafu da sauran abubuwa da ya kawo. Don haka sai suka ce wannan istisna'i ne mun ƙafe. Abu uku suka ce abin da ya sa Allah subhanahu wa ta’ala ya fidda mutanen annabi Yunusa daga cikin waɗannan ababe, Imam Qatada yana cewa rahimahullah a cikin tarihi cikin karatunmu da saninmu ba mu taɓa sanin wata alƙarya wacce ta yi imani lokacin ganin azaba Allah ya anshi tubatta ba idan ba mutanen annabi Yunus ba su sun kasance suna ninawa sunan wani gari ne ninawa sai aka aiki annabi Yunus wurinsu ya je ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ba su yi imani ba bayan ba su imani ba shi kenan sai ya fusata sai ya tafi sai ya bar sai da kansu masu hankali suka ce kai jama'a ya kamata mu zo mu san halin da muke ciki bawan Allah nan an aiko shi wurin mu ya kira mu ba mu yarda da shi ba ba mu anshi da abarsa ba anya ba ku tunanin azaba za ta saukan mana kamar yadda ta saukan mutanen annabi no sai aka ce me za a yi aka ce kowa ya zo gyara ayyukansa yanzu mu je mu neme shi mu rarrashe shi mu ba shi haƙuri mu ce mun yi imani mun anshi da'awarsa sai suka koma kwana arba'in kowa ya koma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala aka raba dabba da iyarta aka ɗunguma gaba ɗaya mutane da dabbobi da ilahirin gari gaba ɗaya aka koma ana cewa Allah mun tuba Allah mun tuba sai aka kira annabi Yunusa aka ba shi haƙuri don haka sai suka musulunta gaba ɗaya wannan alƙarya Allah subhanahu wata'ala sai ya shi to basu shine in ka koma can cikin safat la labisa fi batnihi ila yawmi ba'thun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatnahu wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famata'nahum ila hin duk gaba ɗaya mutanen kowa sai imani saboda Allah ya ga gaskiyan tubansu da gaskiyan imaninsu shi yasa bai kama su da azaba lokacin da ainihin suka bijire ba kenan muna iya fahimta duk sanda al'umma suka tsinci kansu kamar irin alin da muke ciki a yau magana da tsinin baki da kwarmatoto ba zai ci zai fitar da mu ba mu dunguma gaba daya mu gyara ayyuka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala idan muka yi wannan to za mu samu ainihin taimako daga Allah subhanahu wataala amma zage zage da la'ance la'ance da tsinuwa da wasu abubuwa ba su ne suke yi wa al'umma maganin abubuwa wanda suka fada cikin sa na musiba ba mai koyi da mutanen annabi annabi Yunus sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala suka gyara tubarsu Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya anshi tubarsu kamar yadda muke fata mu ma Allah subhanahu wata'ala ya anshi mu an ce da ni lokaci yayi to akwai tambayoyi kamar haka yadda aka saba a mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum da fatan alheri mana don Allah ana roƙonka da ka taya ni addu'a tare da sauran al'umma Allah ya biya min bukatuna daga malam Aliyu biyu to bukatunmu da naka malam Aliyu muna fata Allah subhanahu ta'ala ya biya mana mai tambaya ta bice salamu alaikum malam akan hurɗa tsakanin mace da namiji abinda na san zai iya kawo aukuwar haka shine aure ko alƙawarin aure tsakaninsu shi ma ta hanyar halal ko muharraman juna malam tambaya ta anan ita ce akwai wani mutunci ne da ke tsakanin wacce ba muharramar mutum ba ko abota da juna a sharuwa lafiya to musulunci bai san wannan ba wato yana ɗaya daga cikin illolin da yahudawa suka yi wa al'umma a duniya a zo tun kana karami a yi kogari a raba ka da Allah a raba ka da tauhidi a sance a ka a sace ta a boye ga ɗan musulmi sai a haɗa shi ƙila da yar musulma wai sai a ce they became friends sun zama abokanai ya yazo sai ya ba ta da ce su gaisa good morning good morning ba ma sallama to wannan yahudanci ne tsantsa babu wata alaƙa tsakanin idan ba matarka ba ba kuma muharramarka ba ba kuma wata mata wacce lalura ta sanya za ka yi mata magana ba to wannan ba wani abu da aka sani wai abokanai wai friends and menene kuke kira wannan haramun ne itlaqi don mutumin da ya fada cikin wannan ya fada cikin sabon Allah subhanahu Ta'ala. saboda an mace ce karin tsaye da nan ka ina ka samu daman da za ka je kana hira da wata mata mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum rahmatullah Allah ya kara malam ilimi da juriya amin malam tambaya ta ita ce malam mahaifiyata ce ta aike ni kuma lokacin tsakanin sallar magriba ne da isha'i to malam sai na yi sallar isha'i na na na tafi na ƙare na tafi saboda gurin da zan je ba zan samu daman yin sallar ba to malam duk lokacin da na tuna sai abin ya da dinga damuna sai na ga kamar ba ni da sallah to malam ya matsayin ta bayan haka malam ina ma ta'aziyar rasuwar abokinka Allah ya sa mu haɗu a Darussalam na gode a sharuwa lafiya sallan isha'in ka insha Allah babu abin da ya same ta saboda ka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kuma umarnin Allah ana gabatar da shi akan umarnin kowa ne na mai tambaya ta gabe ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam lafiya da hazaka amin malam dan Allah tambaya ta ana ita ce mutum ne yake karatu a jami'a sai yayi jarabawa yayi iya bakin kokarin sa ya gama to sai kuma wani malami ya matsa cewa sai an zo an kawo mishi cin hanci kafin yayi market din course din da yake dauka to malam idan mutum ya bashi yana da laifi Allah ya kai malam gida lafiya amin to ba da laifi saboda ka shiga cikin wanda aka tirsasa sama ka shiga cikin wanda aka matsa ma Ah, Allah subhanahu ta'ala ya yaye al'umma cikin abinda ya rangwanta ma al'umma cikin abinda aka sa su na tirsashi akan dole ya musu rangwame dan haka duk mutumin da yace sai ka ba cin hanci bisa dole ba yadda zaka yi kai ka ba da sadaka shine yake da zunubi kuma insha Allah kai kana da lada mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum warahmatullahi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta ma malam malam daren jiya shine daren asabar ko daren yau asabar shine daren asabar ɗin Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a cikin musulunci a to shi dare kullum yana gabatan yini Allah subhanahu ta'ala ya ce إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا وتدري يا غباشيني يوم مثالي منا وشراناني muna lahadi to daren nan da ake ciki zai zama daren yaushe ne zai zama daren litinin haka yake faruwa har kullun dare yakan gabaci ni sai daren ya zo sannan yini ya biyo baya don haka daren da kake ciki na yinin gobe ne shi kuma daren gobe na yinin jibi ne ina fata mun fahimta to an ce a darajan hankalinku jama'a an yi laushi kware wurin ba da taimako a taimaka don girman Allah kuma wannan lokacin ne ya kamata a ce an jajirce wurin ba da taimako saboda goman ƙarshe wato azumi na haɗa kayansa mu kuma mu muna ta ƙarewa don haka sai mu yi ƙoƙari mu jajirce kawai ba sai ka leƙa ba kawai ka karkace ka dumbuza ka miƙa kawai Allah subhanahu wataala zai baka lada ina fata muna fahimta sannan fom na itikafi an fara saida shi don mutumin da yake da kokarin koyi da sha'awar ya kafi, ya nema malam abubakar mai wankin hula magwacin masallaci ya samu fam auren za a tantance shi sannan kuma ya samu wani mutum prominent fitacce wanda zai tsaya masa garanto ko mai anguwa ko hakimi ko wani limami musandai ya san ka ka san shi ya san da zamanka, ka domin musan mutumin da zai zo masallaci mu itikafi abinda muka karanta daidai muna fata Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan fitina da ta addabe mu a wannan ƙasa Allah ka iyakance mana ita Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitintino abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana abinda ke bamu tsoro Allah ka mana maganin sa mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda ba su da matsuguni a cikin mu Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu abin nan waɗanda ba shi yema yawa Allah ka ba su abinda za su biya shugaban ƙasar da namu Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka taimake shi akan yin abin da ya dace Allah ka haɗa shi da masu shawara na gari duk waɗanda suke ma gwamnatin nan zagon ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa ya Allah duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka ƙona shi da wutarsa duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa duk mutumin da yake neman mu lalace idan zai shiryu Allah ka shirye shi Allah ka ganar da shi ya gane idan ba zai gane ba Allah ka daura mashi abin da ba wanda zai yayi masa in ba kai ba don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka hana shi zama lafiya don mutumin da ya hura mutane wuta Allah ka hura masa don mutumin da yake da hannu cikin kisan al'umma ba gaira ba dalili Allah ka shi rayuwarsa Allah ka fitine shi ya Allah ka fitine shi a tsaye ka fitine shi a zaune ka fitine shi a gabas da yamma ka fitine shi a gabas da yamma ka fitine shi a kudu da arewa ya Allah ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin cikin mu'minai don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajarinsa Allah ka shirya fandararrun matasan ka shirya fandararrun matayen mu yaran da muke haifa Allah ka shirya mana su shirin addinin musulunci Allah ka sanya su kasance masu yi mana addu'a bayan mu masu tausayin mu a lokacin rayuwar mu subhanaka allahumma wa